Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Duniya ba mu gane ba sun ƙi karɓan mai ceto. Duniya ba mu gane ba sun ƙi karɓan mai ceto. Duniya ba mu gane ba sun lalace ba. Sannan harka ta masu bi ta gurbance, hmm. idan sata ce ma a yau ga masu bi ba sa hakinta, hmm. idan tsafi ne ma yau ga masu bi ba sa hakinsa, idan shari ne ma yau ga masu bi sun baiya. Idan kana karya ka zo ka tuma domin ran da na gulma Jama ma sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Muna yi Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake bamu. Kamar yadda muka saba kafin mu ci gaba bari mu karanto ku masu sauraronmu. Akwai mai sauraronmu da ya turo mana saƙo ya ce, Ina roƙo. ko kuma neman wanda zai ɗauki nauyin yaro na a makarantar fastoci a gure. To, wannan mai sauraro mun gode mun kuma isar da saƙonka, idan a cikin masu sauraronmu, akwai wanda zai amsa wannan kira na ɗaukan nauyin yaron ka domin yin makarantar fastoci in ya kira mu za mu isar da saƙonka mu haɗa ku. Allah ya sa a dace. sai faso dauda bi kabiru gingin ya ce, ’yan matan nan biyu da aka sace, sun sami ’yancinsu, mun gode saboda addu'a, kuma lokacin da aka yi wannan satan ma yaro na bai dawo gida ba, shi kuma wanda aka harba an sallamo shi. To, duka muna godiya, Ubangiji Allah ya sake ci gaba da kare ’ya'yansa, ya kuma ci gaba da tsare mu. sai masa Ishaya Audu ekuwa difa ya malta ba cikin jihar Gombe, ya ce, Magana Allah ta ce mu tafi cikin duniya mu yi wa'azi ko da dama ko ba dama, ya ce, Nifa, ban gane wannan ba. To, a cikin Timotawus ta biyu Sura hudu aya biyu, an yi wannan magana, kuma ma'anai a taƙaice shi ne cikin yanayi. na yiwuwa ko kuma rashin yiwuwa, ko kuwa yanayin damuwa ko rashin damuwa. Mu ci gaba da yin wa'azi ko da mutane suna shirye su yi na'am, ko kuma ba shirye suke su yi na'am ba, ko da ma akwai kunci da hana yin bishara ɗin mu mori dukkan zarafin mu ga mun isa da bishara ceton Allah. Mun gode ƙwarai da gaske. Sai Mr. Bitrus Antoni a son cikin jihar Adamawa. ya ce, Ni mai sauraron ku ne tun shekara ta dubu biyu da uku, kuma na bukatar addu'a ku saboda ba ni da lafiya. Ina kuma gaida Baba Antoni retired police. To, Tibitus Antoni mun gode kwarai da gaske, Ubangiji baka lafiya mun kuma gode domin sauraron mu da kake yi. sai Mr. David ya rima ture kaltingwa cikin jihar Gombe ce, Na sha turo muku taimako da fatan ya iso muku hakika, mun samu taimako na watan huɗu har zuwa watan bakwai, Allah ya saka da alherinsa. Sai Mista Alaka ya ce, Mun gode maku da ƙarfafawa da muke samu, Allah ya ƙara maku lafiya, to Mista Alaka mun gode ƙwarai, Allah ya sa ma albarka. Sai Mista Allah na nan ma da ERCC feferuwa a lafiya cikin jihar Nasarawa, yace ce, Ni Kirista ne kuma sai soyayya ta haɗa ni da wata musulma, wadda ta ƙi mijinta ta ce za ta aure ni, gashi kuma ni Kirista ne, in ba haka ba za ta sha magani ta mutu, na iya aurenta? To, musu Allah na nan wannan saƙo naka mun gode da shi, hakikanin gaskiya saƙonka yana da rikitawa. ka yi maganar ta mijinta, ashe ita mata aure ce kenan. to kaga karɓewa wannan mata in haka ne kaga bai kamata ba, kuma in ma dai ta tashi ne daga wurinsa, ba magana aure ne ke tsakaninku ba tukuna, zamanta na mai bi, in ta ba da gaskiya ga Yesu almasihu, sannan in magana aure ta taso gaba sai ku yi, amma dai, ka tuntuɓi ikilisiyarka da wannan matsala. Mun gode kwarai da gasken gaske. Malicinmu da Ubanmu na sama mun gode maka domin kana tare da mu, mun kuma gode ma domin wannan nazari da zami, mun gode domin ma sauraronmu waɗanda suna da bukatu. Masu Allah na nan ka ji bukatarsa ya Ubangiji yana neman wata, wadda kuma ba mai bi ba ce. Ubangiji ka shiga cikin wannan al'amari ka kawo ƙarshensa bisa ga naka nufi, hakanan ya mai tsarki mai iko duka. muna da domin shi Mr. Bitrus Anthony, Ubangiji ka ba bawanka lafiya, cikin rashin sa Allah ka warkar da shi, kuma gode ma ya Ubangiji domin yanayi wanda muke ciki a ƙasanmu, ’yan mata a can kwakware da suka samu ’yanci muna godiya. Yaron fasto ma da ba shi gida lokacin da muke wannan shiri muna addu'a Allah ka dawo da shi, abin da suka yi asara wanda aka sace Ubangiji Allah bari kai ka maida masu. Mun gode domin shi Alhaji Umar Kosau wanda yana a hannun ’yan ta'ada a daidai wannan lokacin wannan shiri, muna da ya mai tsarki mai iko bari shi ma ka ’yantar da shi. Mun gode ma domin za ka bi da mu cikin wannan nazari cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin mu muna nan mana nazarinmu dai a cikin littafin annabi Ayuba, a nazarinmu na baya, don ba ku manta ba, mun ga damuwar Ayuba, da kuma irin bayanai waɗanda ya yi, dangane da irin martani wanda abokansa suke faɗi a kansa. To, yau cikin nazarinmu za mu karanta Sura ta tara, da kuma Sura ta goma a cikin littafin annabi Ayuba. Ayuba Sura tara aya ta fari ta ce Ayuba ya amsa, Ai, na taɓa jin waɗannan duka, amma ta ƙaƙa mutum zai iya jayayya da Allah har ya nasara, ta ƙaƙa za ka iya yin jayayya da shi, yana yiwuwa ya yi maka tambayoyi guda dubu waɗanda ba wanda zai iya ba da amsa su. Allah mai hikima ne mai iko duka ba wanda zai iya ja da shi, yakan kawar da manyan duwatsu farar ɗaya ya hallaka su da fushinsa, Allah yakan aiko da girgiza ƙasa, ya girgiza duniya, ya jijjiga ginshiƙinta da duniya take zaune a kansu, yana da iko ya hana rana fitowa. ko kuma ya hana taurari haskakawa da dare, ba wanda ya taimaki Allah shin fuɗa sammai, Ma wanda yake taka raƙuman ruwan teku ya kuma kwantar da su, Allah ya ya taurari a sararin sama, wato su mai farauta da kare da zomo, da kaza da ’ya'yanta da taurarin kudu, ba shi yiwuwa mu gane manyan abubuwa da yake yi, ayyukan alajibansa ba su da iyaka. Allah yana wucewa kusa da ni, amma ba na ganinsa, yakan ɗauki abin da yake so ba wanda yake hana shi, ba wanda yake tambayarsa cewa me kake yi, Allah ba zai huce fushinsa ba, ya murƙushe maƙiyansa, waɗanda suka taimaki dodon ruwan nan da ake kira Rahab, wanda ya tayar masa. Ta ƙaƙa zan yi in samo kalmomin da zan amsawa Allah, ko da yake ba ni da laifi, duk da haka iyakar abin da zan iya yi kenan, in roƙi Allah ya yi mana jin ƙai, shi da yake alƙalina, amma duk da haka ko ya yarda mani in yi magana ma, ban yi tsammani zai saurare ni ba, shi ya afko ko shi ya aiko da hadura. suka yi kaca-kaca da ni, suka kukuje ni gashi kuwa ba wani dalilin da ya sa ya yi mini rauni, ya hana ni in ko shaƙata. Ina jin haushin dukkan abin da yake yi mani, in gwada ƙarfi ne, to a iya gwadawa Allah ƙarfi, in kai shi ƙara ne, wa zai sa shi ya je. ni ba ni da laifin komai amintacce ne ni, a kunne sai ka ji na kamar na mara gaskiya ne, kowane abu da na faɗa, ka da ni yake yi, ba da laifin komai, amma ba na ƙara damuwa, na gaji da rayuwa, don haka ban damu da komai ba, da mara laifin da mai laifin duk Allah zai hallaka su, sa'an da mara laifi ya mutu, far ɗaya. Allah yakan yi dariya. Allah ya ba da duniya ga mugaye, ya makantar da dukan alƙalai, idan ba Allah ne ya yi hakan nan ba to ya yi. Kwanakina suna shuɗewa da sauri ba mai kyau ko ɗaya, raina na wucewa kamar jirgin ruwa mafi sauri, da sauri ƙwarai kamar jihurma ya kai wa zomo sura, idan an yi murmushi. ina ƙoƙari in manta da azaba, sai dukan wahala da nake sha ta yi ta firgita ni, na sani Allah ya ɗauke ni mai laifi, tunda yake Allah ya ɗauke ni mai laifi to mai zai sa in damu, ba sabulin da zai iya wanke na. Allah ya jefa ni cikin kwatami, har tufafina ma suna jin kunyata. da a ce Allah mutum ne da sai in mayan masa da magana, da sai mun ji ɗakin shari'a a yanke mana shari'a, amma gashi ba wanda zai shiga tsakaninmu, ba wanda zai shari'anta tsakanina da Allah, ka daina hukunta ni ya Allah, ka daina razanar da ni, ba na jin tsoro zan yi magana domin na san zuciyata. na gaji da rayuwa, ku ji ina fama da baƙin ciki, kada ka hukunta, kada ka hukunta ni, ya Allah, ka faɗa mana laifin da ke tuhumata da shi, daidai ne a gare ka ka yi mugunta, ka wulaƙanta abin da kai da kanka kai, sa'an nan ka yi murmushi, saboda dabarun mugaye. yadda mutane suke duban abu haka kake duba, kai ma ka gajere ne kamar namu? In haka ne me yasa kake bin diddigin dukan laifofina, kana farautar dukkan abin da na yi, ka sani ba ni da laifi, ka kuma sani ba wanda zai cece ni daga gare ka, da ikon ka kake kai ni, ka siffanta ni yanzu kuma ikon nan naka. shi ne zai hallaka ni, ka tuna ya Allah, kai ka halice ni da yin kuwa kai ne, za ka murtsuke ni in kuma koma ƙura? Kai ne ka ba mahaifina ƙarfin da zai haife ni, kai ne kuma, ka sa na yi girma a cikin cikin mahaifiyata, kai ne ka siffanta jikina. da ƙasusuwa da jijiyoyi ka rufe ƙasusuwan da nama, naman kuma ka rufe da fata, kai ne ka ba ni rai da madawwamiyar ƙauna, kulawarka ce ta sa ni rayuwa, amma yanzu na sani, duka lokacin nan kana da wani nufi a ɓoye game da ni, jira kake, kaga ko zan yi zunubi, don ka ƙi gafarta mani, da cewa na yi zunubi, na shiga uku kenan a wurinka. Masu sa'an da na yi abin kirki ba na samun yabo, ina baƙin ciki ƙwarai, kunya ta rufe ni, da zan ci nasara a kan kowanne abu, da sai ka yi ta farauta ta kamar zaki, kana aikata al'ajibai don ka cuce ni, a koyaushe kakan karɓi shaida gaba da ni, fushinka sai gaba-gaba yake a kaina. kakan yi mana farmaki ko yaushe. ya Allah, me yasa ka bari aka haife ni, da ma na mutu tun kafin wani ya ganni, da a ce, daga cikin cikin mahaifiyata an wuce da ni zuwa kabari, da ya fi mini kyau bisa ga kasancewata, raina bai kusa ƙarewa ba, a banni kawai, bari, in ci moriyar lokacin da ya rage mani. an jima kaɗan zan tafi, ba kuwa zan komo ba faufau, zan tafi ƙasa mai duhu inda ba haske, ƙasa mai duhu da inuwoyi da ɗimuwa, inda ko haske ma kansa duhu ne. Bangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka amin. Faci Sura ta tara da goma a cikin littafin nan na annabi Ayuba, na munga. maganar Ayuba ce, kuma Ayuba ya kasa amsawa Ubangiji Allah, dai ya yi magana, a cikin maganarsa Ayuba ya yi kuka ga Ubangiji Allah. To, za mu gani? Bayan da Bilda ya yi magana ta fari, ya kuma kafa saninsa a kan al'adu, ya yi kira ga Ayuba ya mai da hankali. kuma mun gani mun koyi abubuwa bai cewa mutuwar ’ya'yan Ayuba ta nuna hukuncin Allah ne saboda zunubin Ayuba, bisa ga maganar da Bil da ya yi, sannan kuma shan wahala da Ayuba yake yi yana nuna yadda shi ba shi da tsarki, kuma ba mai gaskiya ba ne. Mun da ya ja hankalin Ayuba a kan al'ada ya kuma ja hankalinsa da abin da ya sani, kafin ƙarfin magana Bilda a cikin Sura ta takwas aya ashirin wato Allah, baya rabuwa da mara laifi, baya taimakon kuma mugun mutum, don haka, Allah zai saka zai zai sa ya sake yin dariya in dai shi adalin mutum ne mara laifi. A cikin Sura ta tara da kuma Sura ta goma. inda maka karanta, Ayuba ne ya amsa wa Ubangiji Al, yayin da Ayuba yake cikin damuwa da wahala, a yanayinsa ya sa ya kan shi cikin damuwa, shi da ya sani, yana bin Allah da zuciya ɗaya. duk Ayuba bai san irin shaidar da Ubangiji Allah ya yi ba a kansa, cewa shi kamu lalle ne, mai jin tsoron Allah, mai kuma ƙin kowace mugunta, har ma Ubangiji Allah ya ce, Babu kamarsa a duniya. To, lokacin da abokan Ayuba suka iso, su kuma sun yi shiru, suna duban ayuba, suna kuma yin tunani a kan irin arzikin da ayuba da yake da shi, da suna, wanda ayuba da yake da shi. da kwarjini, wanda da Ayuba yake da shi, a ƙarshe sai suka yanke da cewar lallai akwai wani zunubi tattare da Ayuba, wanda ya sa Allah ya sa Ayuba ya yi asarar dukiyarsa, ya yi asarar ’ya'yansa da kuma barurinsa. Banda wannan, gashi abubuwan suna ƙara ƙaruwa, wahala ta ci gaba da bin Ayuba. cikin miki da gyambuna, yana zaune cikin ruwa mai ɗoyi, har ma rayuwar shi ta zama in an dube shi abin kaito, domin ko su ma da suka zo wurinsa, ai, ba su iya ce mai komai ba, domin sun tuna da yanayinsa, da yadda ya zama mai ɗaukaka da daraja, Ga shi yanzu, lafiyar jikinsa ma bayan abin da ya rasa ta gagare shi. sai lallai, tunaninsu ya kai a kan abubuwa da yawa, nan, lokacin suka fara magana, ai, sun nuna wa ayuba cewa shi fa ba adalin mutum ba ne, domin ai Allah, yakan bi mai mugunta, ya kawar da arzikinsa, ya kuma hukunta shi. ya kuma ci gaba da hukunta shi hukunci a bisa hukunci, da sai muka iya ganewa, aiwa ya riga ya nuna masu cewa ni ba ni da laifin komai, amintacce ne, amma kuma ba su yarda cewa ayuba mai gaskiya ba ne, kuma da abin da suka faɗa a kan ayuba suna ganin haka yake, shi ya sa ma masifin ayuba suka ci gaba da ƙaruwa. To, a cikin amsan nan, mun gani ayuba ya yi maganganu da yawa, Gaskiya ce, Shin Allah ba zai huce da fushinsa ba, ga shi ya danna ni, ya kuma murƙushe ni, ya tayan mini, mai zai hana ba za ya tuna da ni ba, ko da yake ba da laifi, ya ce, Ina roƙon Allah, ya yi mini jin ƙai, shi da yake shi ne kuma alƙalina, babu wanda zai iya shiga tsakanin Allah da Ayuba. har ma Ayuba cikin damuwa da yanayi na ciwo, da ƙuncin rayuwa, da kuma rashin samun ƙarfafawa daga abokansa, har yana cewa, Da Allah mutum ne, da ya kai shi gaban shari'a, amma ya yi tambaya, wane ne kuma? zai shiga tsakanina da Allah idan mun je ɗakin shari'a, ya ce, Babu wanda zai shiga tsakaninsu, babu kuma wanda zai iya yin shari'a domin Allah ya hukunta shi, ya kuma ci gaba da razanar da shi, don haka ya yi roƙo, ya ce a aya ta talatin da hudu cikin Sura ta tara, Ka daina hukunta ni ya Allah, ka daina razanar da ni, gama na sani, kai mai jin ƙai ne, ba na jin tsoro. zan yi magana domin na san zuciyata, Ayuba yana yin magana nan ne da sahihiyar zuciya, domin shi, abokansa da suke ƙoƙarin ɗora mai laifi cewa ya yi wa Allah zunubi ne Ayuba bai iya tuna abu guda, wanda ya yi, ya cancanci wannan hukunci daga wurin Ubangiji Allah. ɗan lalai, ya kamata rayuwarmu ta zama lokacin da muke tunani, a kan waɗansu abubuwa da muka yi ba daidai ba, mu yi ta lissafi mu ga mun kasa samun guda ɗaya wanda muka yi ba daidai ba, amma kashi, ai yau fa, abubuwan da muka yi, waɗanda suke kyawawan muna ta lissafawa guda ɗaya ma ya kasa samuwa, ayuba fa, ya zama mai tsoron Allah, mai aminci. mai kuma tafiyar da al'amuransa daidai a gaban Ubangiji Al. Haka ya kamata, ni da kai mu zama, yau, da a ce haka za ta faru da wani a cikinmu, za a tafi wurin bokaye, za a tafi wurin masu duba, da wurin masu mabiya, neman taimako da kuma yin maganin wannan damuwa, amma Ayuba ya tsaya ga Ubangiji Al. har ma ya ce Allah ya bayar, Allah kuma ya karɓa, albarka ma ta tabbata ga sunansa. Gaskin Sura nan ta tara da kuma Sura ta goma nan, za mu iya taƙaita shi da cewa amsar da Ayuba ya ba Ubangiji Allah kenan, yana ganin Allah. ba mai tara ba ne domin yakan nuna ikonsa a wurin masu zunubi, da kuma masu adalci. Ayuba ya yarda, Allah yakan hallaka mara laifi har ma da mai laifi, bisa ga ayata ashirin da biyu cikin Sura ta tara. Ayuba kuma ya ƙara yin kuka saboda wahalarsa da kuma ƙunci, wanda ya samu kansa a ciki, wahalarsa tana ta ƙaruwa, babu ta'aziyya, wadda ta cancance shi daga wurin abokansa. Sura tara, a ashirin da biyar zuwa talatin da biyar, wani abu da ayuba, a cikin nazarin nan ya nuna mana ya tabbata ba shi da laifi, bisa ga Sura ta goma aya ta bakwai, ka sani ba ni da laifi, ka kuma sani, ba wanda zai cece ni daga gare ka, ɗan wana, lalai bari mu zama. mutane waɗanda suke marasa laifi a gaban Ubangiji Al, zama mara laifi, a gaban Ubangiji Allah shi ne sai mun zo ga Yesu almasihu, laifofinmu da zunubanmu za ya ɗauke mana su, ya kuma cire mu daga ƙangin nan na fushin Allah mai zuwa, da kuma hukuncinsa, wanda ike jiran kangararu waɗanda suka zama ’yan duniya ba su shirye su saurari muryar da Ubangiji Allah yake kiransu, ɗanwana, bari mu zama, mutane masu ƙudiri da kuma niyya irin ta ayuba, niyya aikin adalci, niyya aikata gaskiya, niyya jin tsoron Allah, da kuma ƙudiri mai kyau na ganin cewa al'amuranmu da na iyalanmu duka suna tafiya daidai domin ɗaukakar Ubangiji Allah, in muka yi haka, Allah za ya ji daɗi, kuma zai sa mana albarkarsa. Wani abu da za mu lura, mu kuma fahimta har yanzu shi ne, Ayuba ya yi magana wadda ya kamata ni da kai, mu iya ganewa, Ubangiji Allah ba mai tara ba ne, kuma shi Ubangiji yakan nuna ikonsa. Yaka nuna ikonsa kan mai zunubi, yakan kuma nuna ikon sama a kan wanda yake adali, har yanzu, Ubangiji yakan hallakar da mai laifi, haka ma mara laifi Allah yakan hallakar da shi, amma duka, nufin ne da kuma manufarsa wadda yake so ya cimma, ɗan haka ɗan wana, ko kai mai laifi ne, ko ma ba mara laifi ba, ni da kai wata rana. za mu bar wannan duniya, shi sa Ayuba ma ya ce dama ya sani da yimɓu aka yi shi, shi ƙura ne kuma toka, haka nan wata rana zai koma cikin wannan ƙura ya kuma zama toka. ’Yan bar wannan ya zama mana ƙalubale, da kuma abin yin tunani cikin rayuwarmu cewa mu fa ba mu wuce inuwa ba, ba mu wuce ƙura ba. ƙasa ne mu yimɓu, ba kowan kowa muke ba, bari mu jira Ubangiji, mu kuma aikata nufinsa, ko da wahala ta zo mana, mu karɓe ta da godiya, alheri ma ya zo, mu karɓa da godiya, kamar yadda Ayuba ya yi, bari ni da kai, bari mu tsaya cikin adalcin Yesu almasihu, domin Ubangiji Allah. ya dube mu a matsayin marasa laifi a gabansa. Mun gode ma ya mai tsarki, mai iko duka. Rayuwa Ayuba bari ka sa ta zama mana abun koyi ta yin rayuwar gaskiya, da tsoronka, da kuma aikin adalci. Ka sa ya Ubangiji, mu juyawa kowace irin mugunta baya, mu zama mutanenka, domin ranar bayyanuwar mu gabanka mu zama masu albarka. cikin sunan Ubangiji mu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu bari majalin zaman shirin a yau, madadin injiniyanmu Lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rabin yawa hutsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mu sake saduwa a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili. tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato ttb ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.